الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب الفصل الخامس والخمسون في من أميت عنه أذى أسلين خمسين دبير أتشون لتابنا الوابل الصيب دكي بياني أكن ذكري da من سنسا tasirinsa da yadda ake yin دورا da wuraren da أتشون الدين المسلمش a cikin دبير مالا ابن القيم يتشي في من أميت عنه أذى أي ما يقول من أميت عنه أذى da wata kazanta ko datti ko abu mai cutarwa to me ya kamata ya ce ma wanda ya kawar masa sai ka zo ka tarar da wani ya maka kofar gida amma ta an ka sai ka zo ka tarar da wani ya maka amma an ka wani ya ga wani abu ya hau jikinka wanda zai iya cutar da kai sai ya cire maka amma ta an ka ta kawo وتجوتا عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره حكت يا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تشري يا توت وتقزنتا الكنجي عن النبي صلى الله عليه وسلم ko wani abu na datti abu wani zubin za ka ga wani abu ya makale ma mutum a gemu shi kamar misalin atafa ko ga audiga ko kuma dai wani abu fari sai ya zama ya zama mutum wani iri sai ya shawwa haka masa shi ba furfura ba eh? kila ma mutum bai da furfura amma kuma sai wannan abin fari ya zo ya sa masa tsaya masa a gemunsa sannan yana iya wa mutum ya sha wani abu ko kamu ko kwakenan ko kunu sai ya zuba masa nan ko fara bai gani ba sai ya shawwaha ya muna na halitta san an gan shi sai a ji wani iri to sai ka gani sai ka cire masa to aka ce abu ayyub al rabi radiyallahu anhu ya cire ma annabi sallallahu alaihi sama haka fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai sama yace masa masaha Allahu anka ya abu ayyub ma tasharu Allah ya goge maka abin da kake ki ya kai abu ayyuba hmm? abin da kake ki Allah ya goge maka kai ma وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب يا كي أبو أيوب ألا يساك ولا أبو ممونا يسانيك شين لا يكن بك السوء يا أبا أيوب يا كي أبو أيوب الأنصاري ألا يساك دون ممونا أبي يسانيك السوء كينا wannan hadisi yana da raunin sanadi isnadinsa bai inganta ba مساجن سينا sai عندي da rauni wanda ya maka wannan kawai ka ce صنع إليك معروفا المعروف المعروف أبو أفي خف الأذى احتمال الأذى بذل الندى شين معروف خف الأذى خفة تدوي وذاك إيقاغ نهو شين إماتة الأذى khafful adha intimalul adha imadatul adha sannan kuma sai ne bazlul wannan gabaki ne abin da ake son kama dan uwanka kenan khafful adha karka cutar da shi kaga la tuhdith adan ilayhi ke haka yi wani abin da zai zama ya cutar da shi imadatul adha in ga wani ya cutar da shi ko kuma wani abin da zai cutar da shi ka kawar masa ihtimalul adha in ya cuce ka kai ka yabe masa sannan sai me sai bazlun bada sai kuma kai ka bashi kai masa kyauta kaga shine wannan so da kai manzon sama kuma ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u wanda ya muku abu mai kyau to ku ce masa jazakallahu khairan idan ba ku da abin da za ku masa na tukwici so da ka sanadin yana da rauni عن عمر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا sajidu na umar aka ce ya cire ma wani mutum wani abu a tare da shi faƙalin rajulu sai wannan mutumin ya ce masa gidu na abdullahi dan umar sarrafa allahu an kasawa allah ya kawar maka da mummuna allah ya saka da mummuna ya same ka faƙala umar radiyallahu anhu sarrafa allahu an nasawa munzu aslamna sai ce allah ya riga ya kawar mana da mummuna abu tun da muka musulunta kafircin da muka yi za a jahiliya Allah ya kawo mana da shi ai babu asau kamar shi yi babu kamar shi da aka yi a jahiliya na Umar malami ne da ya san me ya faru a jahiliya in ka san abin da aka yi da mara kyau sai Allah ya shirye ka to ka ba kafa kafa amma mafi yawancin waɗanda suka zo suka ɗauki abu kawai ga suka samu a sama to ba su cika girmama abin ba amma wanda ya san wahalar da aka kira kafin a samar da abin to ya fi ma abu mai gida idan ya ga abin in ya ga za a zubar da abinci a gidan shi ya hankalin shi yake amma yara sai su zuba zubar su ba san yadda wahalar da aka aka aka samu amma shi da ya je nemo kila ranar ma sai da aka mare sannan ya samu abin da ya samu sai zo suna banzatarwa hmm? a gani dr mansur ya ba da labarin ya ba da labarin wani malami a madina yana ya ba su labari shi ya yana da wani makwabci makwabcin nashi shi kenan sai ya ga makwabcin nan nashi kawai ya je ya dibi irin abubuwan da ake zubarwa a bola sun san ba inda ake almubazzarancin abinci a duniya kamar kasashen larabawa in ka je kasashen laraba ka yadda ake almubazzarancin abinci sai ka ya tashi an san abin da ba za a cinye ba amma haka za a dafa a gida in jiki ne haka za a yi abin da mutum mutum dubu za su ci sai a rafa sai a dafa ma mutum ɗaya a ga duk ɗari tara zubarwa za a yi haka suke to shi kenan shi kuma wannan mutumin wannan malamin da yake ba su labari ya ce sai ya ga wani mutumi kullum kai ran nan sai ya gan sai ya ga wani mutumi kawai ya je bola yana tattara abinci irin ash abin nan ya ce ce da hausa gurasa gurasa ce mai faɗi haka suke yin ta ya tattara sai ya gan sai hankalin shi tashi ce wannan me ya samu makwabcin nan nawa har ya kai ga haka ban san halin da ake ciki ba shi ce na ran nan sai a ranar sai ya ce masa sun da masallaci ya ce masa da Allah ya zo gidan ya ci abinci shi nan sai ya shiga da ya shiga suka zauna suka ci abinci sai yake tambaya sai ya ce masa wallahi wani abu na gani tare da kai ba shi yasa na kira ka mu ci abincin nan kaza kaza kaza kaza shine sai ya ce masa ya ce na taba shiga wani yanayi ne shine daukan maka na alƙawari duk inda na ga abinci sai na girmama shi ya shiga wani tsananin talauci har sai da je ci da yashi yashi ya da ta yashi ta cikinsa da ya haifa ya da ta in kuka karanta littafin shi abokin hira za ku ga za ku ga za ku ga labarin labari ne mai darasi sosai to kaga amma wanda ba su san me aka yi ba a baya to sai su zo su ta yi wanda bai san wahalar da aka sha aka yi abu shi kenan جيسا سيدنا عمر يتي فلايك تشوا يوشك أن تنقض أورى الإسلام عوة وروة إذا دخل في الإسلام من لم يعرف الجاهلية دس النزاع رك قنش إجيوي مسلم شما تشرفي إجيا إجيا أنا وجدس ما تتقوض أن دبسان جاهلية بس قشق مسلم شي إيه ملا سقو سقو ذا سركي أمان جيسان جاهلية دا أقيدا ya zo Allah ya azarta shi da musulunci to ya furke musuluncin da gaske Shi ne wannan walakin idan idza an anka shay'an fa qul akhadh da ka khaira sai dai idan dan uwanka ya cire maka wani abu da jikinka to ka ce masa da ka khaira hannunka ya cire alheri eh, ni sharri ka cire min amma shi kuma hannunka alheri ya cira domin za a rubuta masa lada sayyidina umar yana ganin kama a ce a faɗi wannan magana in wani ya cire maka haka sai ka ce me akhazat yadaka khaira hannayenka guda biyu sun shira alheri hmm. fahimta sayyidina umar radiyallahu anhu amma duk wanda ya maka wannan ma'arufi ne kawai umumin nassi ka ce masa jazakallahu khairan abinda zaka ce masa kenan الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة fasali na hamsin da shida. me ake faɗa idan aka ga ba kuratin samara ‘ya'yan marmari yanzu suka fito eh, ba kuratu shi ya yi awwalu hoce eh, da kalmar bakara bakara asali tana nuna abu na farko ne eh, tana nuna abu na farko shi yasa ake ce ma anka na farko ake cewa bakto sannan shi yasa ake ce ma budurwa dikirun saboda tana matakin rayuwarta na farko ya ce mata bikiru namiji ma ana ce masa bikiru idan mutane suka fito kwansu da kwan kwakwata su sai a ce ala bakrati abihim kharaju ala bakrati abihim dukkanin su a lokaci ɗaya suka fito da kwansu da kwakwata su ya ce kharaju ala bakrati abihim kaga bakra mun gane sannan yin abu da sassafe ya ake cewa kaga bukur اللهم بارك لأمتي في بكورها أغني شيني وانا أشي تبكى إيه من ظل سسمي يشي أمنا و من بكر وبتكر يوم الجمعة suka بكر خرج خرج في أول الوقت waqti sannan wabtakara wa kaga da shi aka fara hudu ba to shine ba kura abu na farko lokacin da za ka ga mangoro ya fito ya adin nan eh, ko kuma farkon fitowar 'ya'yan tasirin sun fito ko ba su nuna ba ana ce masa ne ana cewa ba kura sama ba to me ake cewa idan ka kalli wannan ka mu dai musulmi mun ji daɗi wai 'ya'yan marmari ma in ka kalli akwai zikirin da za ka yi kalli mangwaro ko ka kalli gwaiba ko ka kalli lemu ko ka kalli ayaba ko kuma dukkan wani ɗan ice mai daɗi ka kalle shi gashi nan ya fitar da ɗa mai kyau farkon fitowarsa to me zaka ce ma Allah madaukakin sarki na godiya da kuma yabo قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا الثمرة mutane sun kasance idan suka ga ɗan ici eh. ja'u bihi ila rasulullahi sallama sai su tsunko sai su zo da shi wajen annabi salama a kala idan manzo sama ya gani sai ce Allahumma barik na fi samarina ya Allah kai mana albarka a dan iccen samar malaman fikihu daga baya suna amfani da shi a matsayin dabiru A dan icce kuma ne abin da suke da shi a lokacin galibin abin da ake da shi kenan a Madina domin ai alamar Madina kenan cewa mahjarin manzo sama inda zai yi hijira kenan gari ne da akwai yawan dabino ko Allahumma barik lana fi samarina ya Allah madaukakin sarki ka mana albarka a din iccen wa barik lana fi madinatina ya Allah kai mana albarka a madinan wato kadad alkhairi alkhairu madinar mu ya ta karuwa shine albarka an sha fassara mana thubutul khairi ilahi ala shay'i wa dawamuhu wa ziyadatuhu alkhairin Allah ya tabbata akan abu ya dawoma akan sa kuma ya ta daduwa to shine ake ce mishi albaraka shine baraka albaraka da ake magana kanta to nan mazo sama yayi ma dan ice magana kai ka taba masarar Najeriya addu'a ka taba mata addu'a ka taba ma dawar Najeriya addu'a ba san kasar mu kuma tunaninmu na hauka Allah ya shirye mu wai idan kasar ta rikice mai za a yanzu wani da aka ce ya ce yau zai yi zanga-zanga zai yi revolution zai yi juyin juyi hali to sai a mai daga nan wai ya gayyaci mutane mahaukata irin shi su zo su yi kuma an kama shi mutane suna ta surutu wai a sake shi wanda a ka'ida treasonable offense ne wannan hukuncinsa a kashe shi kawai shi ne ka'ida mutumin da ya zai ce a rusa gwamnati a kifa gwamnati ta ake canza gwamnati duk wanda bai san gwamnati to ya bi ta ya jira sai wani zaben ya zo ko kuma su hahada da su da 'yan majalisar su haka aka yarjejeniya a kasa da su da 'yan majalisar su 'yan majalisar su je su ce sun tsige shugaban kasa shi shi amma ba wai ya kira ya ce wai zai revolution revolution ba juyin juya hali Allah shi kyauta wa na lana fi sa'ina ya Allah madaukakin sarki kai mana albarka a cikin ma'aunin mu ma'aunin mu kamar tiyas suke na shine sa'i tiyas mudun nabi muddun nabi sama guda hudu wa na lana fi muddina sannan mudun mu kamar kwata kenan ya Allah madaukakin sarki kai mana albarka a cikin sa manzon sa me yake wannan addu'a duk inda kake zaune ka rika yin addu'a Allah madaukaki ya sa wajen ya zama mai alhairi domin wajen da kake da shi kenan yanzu da wajen aikinka da jihar ku da karamar hukumar ku da kasar ku ba inda kake da shi da ya wuce nan ba inda kake da shi da ya wuce nan saboda alkhairin ka kake so ya dadu idan alkhairin ka ya dadu to kai ne za ka ji daɗi yanzu mu kaga ai mummuna addu'a muke ma kasar mu shi yasa sai mu ta ganin abubuwa na ci baya ba abin da ke jaruwa saboda ba ma yi ma addu'a mai kyau da kai ni ina gani a wannan lokacin namu cikin karatuttukan da ya kamata a rika mutane addinance a karantar da su san kasa karantar da mutane san kasa su zama san kasar dan Allah ya shiga cikin zuciyarsu domin mutum nawa ne suke san kasa wani tunanin shi ya tsallake ya bata summa yutihi asghara man yahduruhu min ne daga nan sai musu mai kalli wanda yafi kankanta a cikin shekaru kankanta a cikin wanda suke nan na shekaru sai ya bashi wannan dan icen da aka kawo masa farkon fitowa ha ko bai ci da je wasa da shi in bai nuna ba in bai da zaki shi ce in kuma yana da zaki shi ke ne ya ci kayan shi to wannan kenan so dan ka hadisin yana nuna mana addu'a da ake idan an ga dan yace sannan addu'a yana a hadisin yana karantar da mu muhimmancin yin kasa addu'a da duk wani abu da ke cikin kasar duk wani abu da ke cikin kasar a masa addu'a Allah ya tabbatar da alkhairinsa Allah ya dado masa albarka in aka samu wannan shikenan an ji daɗi Allah shi kyauta ban san ranar da mutanen Najeriya za su zama suna san kasa ba na taɓa ba ku labari a nan lokacin da sarki abdalla na ƙasar saudi arabia allah ya gafarta masa ya ji kansa aka kai shi america za a mashi wani aiki a daidai wannan lokacin yana america sai wani mutumi a ƙauye ɗan shi zai tafi makaranta zai tallaka titi aka kaɗe shi ya mutu a saudi arabia za a biya biya miliyoyin nan da kake ji ana faɗin su hakan aka kashe ma mutum dan uwa da kuskure za a zo a ɗauko wannan kuɗin a bashi ko da gangan aka kashe shi amma ya ce ya yafe a bashi diya haka za a ɗauko wannan kuɗin a bada ranar da za a kawo ma baban yaron nan dukiyarsa ya rasa ɗan shi sai aka ce an gaya can sarki abdallah an masa aiki hamma ya dawo gashi nan za a je a tarbo shi a babban filin jirgin sama da riyadh sai dan baban nan kawai ya ce alhamdulillah ya yafa wannan kuɗin da za a bashi saboda godiya ga Allah madaukakin sarki ya sa shugaban kasar ya warke kai da niyya miki mu faɗa ma kanmu gaskiya da shugabannin namu ma ba su jin magana wasu kin su miki su ma suna kyau to duk mun kasa sai mu faɗa ma kanmu gaskiya da mu da su duka mu zauna mu gaya ma kanmu gaskiya mu fahimci gaskiya ne aiki da ita kasar ta mu ce in tarkice ba wanda ba inda za mu tafi na sha buga mana misali in Najeriya nan yau tarkice wal iyazu billah ina za ka je an ka Nijar dai kana yin tafiya nan sai ke tafi kilomita ɗari dubu ɗaya ma a cikin sahara kake ba ruwa akwai inda za ka shiga a Nijar a mota sai an ciccika jarkoki da ruwa ko a sassi ruwan fiye wata a sa a mota in ba ka ba mutu to can za ka je ko shadi ko kyamaru ko benin republic ko saudiya za ka ji sa sheka ana ta koro mutane ko libya za ka ba kasar da mutum zai je kasar ka ita ce ta Allah ya sa mana san kasan nan tamu kuma mu taimake ta Allah ba mu da mu da shugabannin Allah ba mu ikon gyara ta Allahu